Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da rahaka barkanmu kuma da sake saura da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu yana zo muku kai tsaye tare da hulɗa da gidajen rediyo 41 da ke sassan wannan ƙasa ta mu ko in ce yankuna guda takwas na wannan ƙasa ta mu ta Nijar muhawarar studio Kalangu wata dama ce inda muke gayyato muku ƙwararru ke tattauna da su kan batutuwa da dama wanda suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki siyasa motsa jiki da dai sauran batutuwa masu muhimmanci wanda kuma kuke azar tambaya kansu kuma waɗannan ƙwararru da muke gaituwa za ku so ba ku amsa kamar ku da yaushe ma a yau studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake da lokacinsa kuma yake zamaninsa a wannan lokaci shine batun ƙwallon kafa a wannan ƙasa mu ta Nijar ƙungiyar ƙwallon kafa ta wannan ƙasa tamu ana kiranta maina kamar yadda kuka sani da rashin taka rawar a zo a gani na ƙungiyar kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta kasa wato waɗannan matsaloli ne kuma waɗannan hanyoyi ne ta kamata a bi domin maido da martabar kwallon kafa a wannan ƙasa ta ta Nijar shine maudu'in wannan shiri. Domin haka ne a nan ɗakin magana muka gaito muku da baki da farko dai ina tare da Abdulrazak Rafa ɗan jaridar wasannin motsa jiki kuma masanin kwallon kafa a wannan kasa mu sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da tsohon gwarzon ɗan kwallon kafa na Maina wato shine Jibrila Jambala wato Maiga wanda an kafa sani da anabajo idan komi ni kuma ya zo daidai za mu kasance tare da masu goyon bayan maina a nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kungiyar kwallon kafa ta ƙasa Chada Mena ta nuna rashin kwarewarta ga 'yan Nijar bayan kayan da ta sha a ranar 16 ga watan Oktoba da ci biyu da daya gaban ƙasar Tunisia. Haka kuma a kungiyar kwallon kafa ta Mena Nijar ta faɗi a ranar 19 ga watan Nuwamba a nan birnin mai inda kasar Madagascar ta ci kungiyar kwallon kafa ta Mena da ci shida da biyu bisa tsarin wato shirye-shiryen gasar cin kofin Afirka na kan da za a gudanar a ƙasar Kamaru. lamarin da ke kara nisantar da kungiyar kwallon kafa ta kasar mu wajen neman nasarori kuma ya nuna cewa kungiyar ta kwallon kafa ta maina ta nuna rashin barewa wasu na ganin cewa wato wannan kungiya ta kwallon kafa ta kasar Nijar tana samun rashin kulawa wasu kuma suna cewa gwamnati tana zuba magudan kuɗi domin ganin cewa kungiyar ta kwallon kafa ta Nijar ta haskaka a cikin wato kwambalar da ake yi ta kwallon kafa ta duniya domin tattauna wannan batu nan ɗakin magana ina tare da Abdulrazak Rafa dan jarida kuma masanin wasannin wasannin motsa jiki kuma a masanin kwallon kafa a wannan kasa tamu da kuma tsohon dan kwallon kafa na kungiyar amena cewa da nabajo barin fara da kai malam abdulrazak rafa barka da warhaka eh barka mama da kun barka ga duka masu farin to madala malam rafa ka ci magana da muke yi wato rashin taka rawar a zo a gani na kungiyar kwallon kafa ta wannan kasa tamu bitar matsaloli da kuma hanyoyin da ta kamata a dauka domin maido da martabar kwallon kafa shin idan ka ce kwallon kafa a wannan kasa tamu ta Nijar ya kake kallon sa nasa. Ito eh, na gode da kaban da damar eh, mu zo mu zanzanta bisa <clears throat> bisa kwallon kawa a nan Nijar. Gaskiya sai in ce ni dai zan yi zance bisa control ɗin garin fayar Tunda mu mun zo kallon su muna suna balo. Kenan mun iske su cikin balo. Amma kuma mun ɗauki wannan aiki na jarida bisa sport. Kai ka sani sare talin ka fara da kai a tambara. Don da muka fara shi ma bisa sport muka fara shi. Amma kai nisa kahin kuma eh, zuwa gaba muka samu muka aka gama komi da komi ana aikin jarida. Amma dai muhimmanci da abin da nake son gaya ma bisa kamar kwallon kawa a Nijar sai in ce eh, gaskiya akwai sauran ko gaskiya ba ita gaskiya a gaita eh, mu mun yi don ko da ke ba san mun yi ta mun yi ta dai kamar dai muna yar mun yi ta ni ma ina licence deuxième division mun yi dirigeant ka gani ko mun yanzu muna supporter donc mun san ba balo tun da muka fara muka tashi muke balo tun muna kauye muke balo hanna mun san ko me balo eh, tun 2001 muke jarida bisa sport kenan mun san balan Nijar to sai in ce in aka dauki kamar bisa misali kasashe saura akwai akwai wani aiki sosai ba paske kafa ta wannan kasa eh tunda ita kwallo me ne kwallo huwa kudi ne kuma gaskiya kudi ne to ai ba a ce ba mu da yan gwalo ai ga su ko ka gani ga suna bajo a gaban mu da an ce na bajo wannan kowa ya sani su jagundi kuma ban bancin su an samu da yawa su eh, su plata mm. su eh, waki suna harun dulla mm. su eh, su bara bilal duka mm. su harun abdullahi patrick su dulla chale su abdullahi patrick sauransu na'am eh to kuma hayyo mako akwai su ka gane ko na'am to amma sai in ce shi ya sani da suke balo ai ba su ba samun komi cikin an ba su kuɗi da jika goma mm. an ka ci mace a baka jika biyar jika goma ta balo wannan abu kenan sai mu ce eh, kuma ka san sai in ce ni tun da fara tun da tun farin har dai yanzu mu ne ba su ba su baron su da kamar wasanni kamar sport mm. eh a rike yau sport sai a ce yanzu ka yan ka dauki misali Nigeria ayyo an san Nigeria saboda saboda kwallo aka san Nigeria Brazil saboda kwallo aka san Brazil mm. Senegal ma hakan nan ne ka gane ko to Cameroon duka saboda kwallo ne amma sai a ce dole eh, sai a yi waci da wasan da eh, sport mm. a kama wani abu saboda shi ne ba sa kuɗi da yawa Na'am. Eh da ka ce kuɗi a ce kai me balo me wani basket me ne handball. Eh, to eh, Rafa zan dawo Abdu eh, gare ka kan ɗannan batutuwa da suka shafi wato kwallon kafa a wannan kasa ta mutan jira. Amma bare in dawo wajen Malam Nabajo an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Nabajo ku gabatar da sunan ku da matsayin ku ga masu ram domin su tabbatar da lalle muna ta da ɗaya daga cikin zarata 'yan wasan kwallon kafa na wannan kasa ta mu. Haka na nagode ni ni Nabajo Jibril ambalan san gadi na bajo e dan son ambalo na da sektor na da ala kunce zo e ku da ta e mai da club sannan an ka rushe ekip national din mm wani kawo da balo ma club da sektor da club da sun ka zo an ka rushe ekip national sannan an ka Eh. Mm. an ka zo daga 75 an ka rushe an ka hida equipe national sannan ka tada an ka zo 75 76 77 shi nuwa sun ka zo sun ka ce suna so su stade din nan na sai ni kunce babu equipe national eh, a lokacin da babu babu equipe national na'am ah, Idris Harun kullum Idris Harun yana nan yau yana jina shi ya rushe equipe national na'am parce que Guinea ta zo ta ki mu kata do muna nan mu su 2-0 eh. gardien din musalau na fanna sai soro hita an ka kai su soja na eh. idris ne ya ce a kai shi mai wato a ladabtar da shi in bayi da komai a rufe shi eh. an ka rufe tukuna sannan allar ko ya hau to sannan ka cim kata da cire to sun ka cim tura zero to gaji yanda an ka rushe kim suna eh, to in dawo kan wato ita amena kan kanta a lokacin da kuke da wannan lokaci idan ka ce ku ba da ra'ayin naku kan halin kwallon kafa a wannan kasa tamu ya za ku cewa malam bajo ko bambanci da yawa kamar waɗanne irin bambanci bambancin da nake son kawo masu mu da sai an tattara gyara in shampiyona ta yi parce que shampiyonan mu da na yanzu ba guda ba namu ya hima wahala babu motoci bisu masu sanyi da komi cikin ben ko wani savian ko wani land rover mu ce zo a cikin ake kwasan mutum daga nan hal zandar daga nan hal eh, difa da hal agadez hmm. haka na kuma zuciya na yara da yau ba guda da kaji rafa gai eh. ba guda ba lokacin mu tutan Niger kasan ka kace dibi wato akwai kishi akwai kishi kasa akwai kishin kasa yanzu kuma da ba baka samu albashin ka. na gudu ko na dan malo da kai ba sai ka jaye kaji bambancin kuma aiki ba guda ba eh. suka mu lokacin da muke stage ba mu taba samu kwana cikin otal ba in ba cikin kalasa ba samariya muke akwai bambanci da yawa kuma da wurin aikin ba guda ba hmm. yanzu entrepreneur dinmu na sector din ne da ko mm. club eh. babu wanda na da ɗan digiri ba turaje mu ko katarin babu mai ko da guda amma kaga sun yi na yau aiki mm. na yau sai ka yi NGS ka yi dan saman balo ka yi NGS kuma ka samu stage horon shi ko alamani ka mm. komo to kaga bambancin ke eh to na bashi kuma idan an dibi wannan lokaci na ku an san kun yi ta buga kwallaye ta da wasu kasashe na waje yan Niger har yanzu suke rike da ita shin kuna dan iya bamu bayani kan wasannin da kun kai wanda kuma lalle kun ka hiddu tutar Nijar? A gaskiya ne, ka san wasannin da mun kai nake ma kahin a kawo ekim national din. Ita mena babu tawa, eh. babu mena, ekim national ne. Mm. To sai da kun ce da an kaci nuwa sun kace mai za su yi start sain kun ce. Mhm. Kun ce ce ina ekim national kace babu. Yace to ba ana shampiyona ce ana yi. Yace to ta tattara musu duk departement bakwai A kama duk an balo da suna da rijin masu kokari wanda sun kaya ko ya kawo nashi ko mutum uku na ko biyu na a gama mm. in an ga a ja kuma su taura a hidda mishi juwar wato a tsamo wannan waɗanda suka yi wasa mu ban san eh, tamanin da biyar na kenan in na tashi ma sai da an kai kip hudu kan eh. na ka mun kai boko biyu eh. an kai an ka yi maci hudu wato aka yi tanka ɗin da zana eh, an ka bubuga an ka hidda tukuna 25 na'am na jordan an ka kai mu tawa wata guda cikin wata gudan nan gudu desert d'entraînement le matin desert le soir banda 10 km 15 km de course hotun shi dole na wato an rika ba ku horo na soja ma ka waza a ciya. na soja ma Na'am. Kagan ko to muka zo da muka zo mu 25 na tawo da muka zo ya mai sannan an ka jaye kuma mutum bakwai ya saura 20 ba biyu. Na'am. To mu mun ka tashin sannan in ka so in guda maka san dai an balo da yanzu preselection da da yanzu ba guda ba ne. Ito eh, ya kawo haka a son kai ne ya bance son kai da son eh. juna da son juna kun ba bin gaskiya. Eh, na gode ba na bajo zan dawo gare ka mana Abdulrazak Rafa Kaji wato na bajo ya ce yadda ma ke daukar yan wasa a yankunan wannan kasa tamu yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sa a gano yan wasa da suka iya wasannin kwallon kafa shin yanzu ana haka nan koko da wani sabon salo ne aka bullo da shi ito ai kaji ya ce ma kamar eh, an tambaya ana shampiyona eh, kun ce ana eh, shampiyona ce ana yi aka ce ana yi yace to a je a zabo kwararri a kawo su mm. ya zama akwai shamfiyona mm. ana yin shi kuma a cikin shi ne ake tsamawa a nemi wanda suka iya kwararru a mm. kawo a sa amma dai sai in ce har yanzu dai gaskiya kwalliya bata biya kudin eh, sabili ba. Eh, to ana irin wannan tankaɗe da rere a nemo 'yan wasa daga yankunan Nijar. Ah, eh, ba bane ba ne ka san su a lokacin su sannan babu equipe national eh kinan aka ce a nemo ta yanzu a mm. tunda aka ce ana so shinuwa suka ce suna so sai stad mm. babu babu kimiyya sunal sai kun ce kenan tunda babu ita kenan a sata yanzu mm. sannan babu ita ne sannan kenan dole ne sai an yi an tankade an yi kamar da gurfin ma lesat region sannan ko department guda bakwai sannan a kawo su a gani a je a tsamu a gani waya iya eh mutum goma ne a dauko shine kamar ko sha biyu shi ne tamanin da biyar ne kenan mm. aka zo aka yi sati biyu suka yi aka yi aka yi eh, aka tsamo aka tsamo aka mm. samo ekina sunal to amma yanzu akwai championa daga shi ne daga cin shi ne ake ake tsamowa tunda ka san akwai kamar selectioner ko entraîneur mm. eh, wanda ke zuwa kullum ya sha ganin match shina kallo wanda ya iya wanda bai iya ba a nan ake daukowa ba kamar da bane wanda sannan babu ekina sunal ai kuma a fare a katarwan turwa Niger Cote d'Ivoire nan suka ci nan suka ci mu sun yi to kuma junior ma suka ci mu sun yi to daga almashi ina ji shi gashi nan gafar da a gaban shi ke magana ai wannan kuma rushe an wata bici wannan aka tura kuma an rushe mm. an rushe mai na eh to dan eh, kuma ga eh, tambaye ka mm-hmm. eh yanzu ana yi to yan bale ne kamar ba babu su kamar da mm. fisbillah kuma yanzu kuma ya ga ma ce yanzu kuma suke so yanzu ne lokacin kwallon kafa take da muhimmancin gaske idan ka dibe ta ah, yadda ake ah, take da kudi dai ake karbata a duniya kudi dai gare ta ba mm. wani eh, ai ko ba ko shawa ne ai dama akwai shawa gare akwai shawa in ka dauki kamar su Felix Maradona akwai shawa to amma yau ne kudi ne suka suka suka mamaye suka mamaye gaba mm. eh saboda shine to mun kuma ba a sa kuɗi yadda ya kamata ban ce gwamnati ba shi shina yi amma bai yi yadda ya kamata tunda gwamnatin namu ne sai a ce kamar mutane ba su ban ba su farko eh kenan kana ganin wannan kashi da muke sha a zo a ci mu gida kuma a ci mu a waje duka wannan matsala ce ta rashin a sa kuɗi wajen wato bunƙasa ba shi kadai bane ba har zabe ma a cikin zabe ma ana kuskure eh akwai kuskure ba su zabe kuma akwai rashin sa kuɗi da yawa tunda yanzu an ka dauki misali kamar yanzu an ka dauki misali mu da kai amfanin mu da Cameroon ko da Cote d'Ivoire nan kusa bai yiwu a ce an sa kuɗi da yawa. Eh ba kawai dai ana dai haka nan dai ka ce ba ai amma dan an an ci ma ba mamaki fisbilillahi ba mamaki yanzu aka kamar misali aka ce za akwai akwai match premier de match sai ga sai ai muwa dai ma ba samu premier de match ba ko sun ci balo ka gane ko akwai matsala eh tunda sai ai wanka takardu an ji an kai finance an kai abin ga an an ji an diba gani akwai kuɗi ba kuɗi trezor a tsamu a basu sai an yi demuwa da fa ai muwa demuwa ba samu wannan magana wannan su kan kasu ɗan wasa kuma su kasa nuna eh, kuzari kuzari muna tunda sai an kuraje mutane dole mm. dole sai an kuraje mutane mm. ka an kasan kamar an kaci balo yanzu kamar da dan zuwa ventura kana kudin ka in maza kare a sai kare a to rafa kace haka yo an ka dibi su su lokacin su eh, ina ba sho shi waya ga mu shi waya ga mu sannan wasu balo su da kudi eh kishi ne su kishin kasa ne da kare da kare tutar Niger na'am ba dai bane ba da yanzu ko gane ba kuma sannan ma ana ga muku tun da sun ce ma su ba su sannan ba san kudi ba cikin an ba su dira ba su kawo goma yanzu sai ga 500 har miliyan ake ana ba su yanzu kuma amma ba so su ce ma kwanakin ba ba suna cin dungu da har hari a kai su ko ah, wannan ah, matsala eh, ah, Egypt eh, eh, oh, excuse me oh, Egypt ba to kai ni wannan matsala ce to matsala ce mm. to su kuma lokacin su ba wannan su kawai kishi dai kawai kishin kasa ne kuma da kishi a kare drapon Niger mm. eh tunda an ce kishin kare drapon wannan kasa ta mu na bajo ku kun yi kokarin kare wannan tuta ta wannan kasa ta mu kuma kun haskaka ta matasa na wannan lokaci dubu san ku ba saboda kun taka rawar a zo a gani ne in baka zaban da kai ce ma rafa eh kasan kuddin da yake gaskiya da yanzu akwai kuddi amma rawan ya sake cikin sannan mu lokacin nan mu an balo duka babu wanda bai aiki wanda na aiki kuma ga an lokal ka gani ko to yanzu dan balo sai ce shi professional ne sai an biya shi kun bai aiki komi in balo ta kare ne kare ko in abin da bai da aiki komi sai dan kudin da ya je in bai aje kuma ya koma da almajiri ko adam almajiri ya shi tun da ya kare manufar kwallon kafa ta duniya ta kawo wannan to na in ga ma mun ka zo tambayan da ka mini eh. in zo bisa shi nan muna coupe du monde 84 muce shiri 82 muce shiri ita togo ta iske mu ta ci mu dai da banza to ina ta ma biyu din nan ma ni balon din na zo santar din stade municipal na fa da gazon akwai da rami sai balo ta kumci sai miliyo taren din togo ta amshi ya amshi ya ba eliye din su eliye ya retare kuma kumshi ya zo kuma ya sa ya buga balo ta shiga ga shaka yan zero mu ni da nike defense nayi nayi egalize yi tire gole a aka kufo ne gare su gole eh. in na buga foto defense nike stopper eh. nayi nayi saboda tsoron kunce <laughs> billahi nayi ta yau nake to yau ban san gazon zai bude in shiga na komi mu duk muna kaza kun ce ce mun ka zo an ka doke mu an kawo mu gudal kun ce ce a gamu shi da adama sun kai ton dubiya da sun kai ton dubiya ya zo gida yau ya ci shi me mu shirya mu koma togo mu ci su mu koma eh. to kashi shirin da mun kai an ka fara futin kilo goma sha biyar gudu in mun fara antrenar ma waje sain kar da mata antrenar ce kam ko taran ya sa erkat labo shi buka wura ya sa erkat din abun lallan din erkat yana controlling zuwar da bis tere kaji an ka mun kai da mun ka je kai mu je kuma in ga ma wani akwai asiri parce ba kamar yanzu na sa ba mutum kudi ga shiga daji na burkina ta sai da akuya ce kashe cinye ya zo mu lokacin mu lakush shi president din ma ce son balon din kuma sport ce so yana bada wato ana roƙon Allah ana shiga wasu ana shiga ba ce ba ba ganye mu ko ba eh. amma ana shiga lahiya a hita lahiya eh, na wanka ban kin shi lumfashin ku ba ya wannan abu ya taimaka wajen ku ci wasa koko ya taimaka fasko da da mun kashe togo eh. shi malami ya ce kar mu shiga da port din da ekip biyun da arbitru ke shiga mun ka akwai port karin ma ya ce to su sahin da sun kai sai da sun kai shekara goma kowace ekip zayir ne kamerun ne babu wanda ke cin su oh. to haka mun ka shiga mun ka zo ba mu shiga ba mu shiga cikin teren din ba oh. kaji ba mu shiga da port babban sai mun ka shiga da port karamma to kaji da mun ka ci su biyu da da mun ka komo gida Na'am um, to ni abin da nake gani a nan gaskiya an ka duba a yadda wato shugabanni e, suka nada suka yi kamar su kunce eh. wato sun ba da mai da hankali ganin cewa ya kamata su kawo wasu ga ci gaban abubuwan da ƙasa take yi musamman kamar yadda kunce rika yi shin ba gani ya kamata eh, a yi koyi da wannan halayya ta nuna kishi <laughs> da ket da ket ka san menene eh. kaman kana da gona baka da da eh. dole sai ka ɗauka a wannan masu eh, eh kuma ba aikin da za su ma ba irin nika da dana suke to haka da in ana da minister da sport mm. mai son sport dole ci ta yi paske shi ce kai duk kukan an duk sport shi ce kai maurin gaban kasa to mm. kai sai minister mai son sport To na gode eh, Malam Nabajo ina ganin wato bakon namu na uku eh, ya zo. Eh, Malam ku gabatar da sunanku da matsayinku kafin muku wata tambaya. Sunana Malam Abdu Siporter. Mm-hmm. to mun san da wato kuna daga cikin waɗanda suke nuna goyon baya ga wannan kungiya ta kwallon kafa ta wannan kasa tamu. Yan kwanakin nan muna ta ganin wasannin kwallon kafa na maina muna ta shan kayi ana ta cin mu. Shin a matsayinka na eh, mai shawar kwallon kafa kuma mai goyon ba wannan kungiya ta ƙasa ta maina ya kake ganin wannan al'amari wannan al'amari laihin gwamnati ne balo sai gwamnati ya sa hannu a ta daidai ekip national dan federation ba ta iya rikon balo gwamnati shi zai tsaye ya yi tsaye turmin daka dole abu ta daidai ga an siyan nan kun ci kiran su yake ce mi kuke so kasa ce dirapo ne kasa ba ba maro ba ce kasa ba kan kama ne za kasa mm. ce za kama kenan tanki babu hannun gwamnati wakilin gwamnati tsayayye mai ce a yi mun ga abu iri-iri sai ana gobalo a ce an ta neman kuɗi minisar. E eh, to ai akwai kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ko? To kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ta ta sa abin da ta sa sauran gwamnati ke sa. Mm. Shi sauran gwamnati zai sa. Mm. Balo gwamnati ne. rafa abin da ke eh, so <laughs> eh, ka kara kara eh. bisa abin da malam ado ce kamar duk wasannin abin ga wasannin motsa jiki mm-hmm. wani balo wani basket wani mm-hmm. handball wani volleyball an ka ce ma aikin sunal solita mm. gwamnati ne kawai eh ba wani federation ba eh kowace kasa haka ne wajen dan a kawo dan kawo eh, to eh, in kace haka kenan nan wato a wannan kasa ta kamar gwamnati ba shi ba yana yana tana ma wasannin hmm. motsa jiki da su kai na kashi ne koko shi na yi tunda hmm. kamar aka ce akwai deplacement haka akwai zuwa nuri ana ana yana sayan yana sayan biye na d'avion dan shi na ba da prim hmm. an prim din ba su isa kuma kuma kamar a same su ana jimawa to shi mun muke kira gare shi a diba wannan a gyara in dai ana so a ci gaba bisa kwallon kafa sai an gyara wannan abu bai yiwuwa a ce ka je kai ballo yau sai dan dai mu ai mu a baka a baka gaskiya eh ko ba gaskiya ba mm. ko ko an za deployment sai an sha wuya an an zuwa kamar samun biye da biyan mm. ba ba yiwa sai na farko ta ita ne ake wani abu ba wani ba mm. eto eh, eh. eh, to rafa bari in ma wata tambaya an san da wato idan Niger tana wasa ya kamata 'yan Nijar su rika zuwa kallo ko kuma su tai su kawo goyon baya. Ah, Yawancin lokaci sai a ga ah, ba haka ba ne ah, gaskiya. Suna zuwa. Aha. Hmm? Hmm, hmm, suna eh, zuwa. Me yasa kace suna zuwa to? Yawwa, di ba sai karan jiya. Mm. Hawu wanda ke waje sun yi na cikewa. Mm. Inda ba a so ba a zuwa. Eh to ana cewa taron kawai 'yan kasa suka ta suka cika wuri wannan yana bada kwarin gwiwa ga 'yan wasa su taka leda yadda ya kamata. Yanzu 'yan Nijar suna son bala. Mm. magabatan ne ba san bala yawwa yanzu ka gani ai shampiyona muke ko mm. to babu wani magabaci wanda zai taya yayi zamne ya kalla me gami ne na aiki babu sai masu dirijan masu kulabkin masu sa wani abu ga aljihu yanzu ka ba ka gani kwadibuwar mm. in aka ce ma za a shampiyona mm. gwamnati ya ebi kuɗi ya ba kulab darasan ta ɗauki kuɗi ta ba kulab ya za a ce ba a shampiyona mai ƙarfi an ba kowa ka son shi yanzu gwamnati ya ce ya ba da san eh, miliyan kulab goma sha shida federation ta bada san mele an gama ya za a ce ba a shamfina mai kari mm, dole ne a yi mai kari mm. amma yanzu shi federation ta bada gwamnati bai bada ba akwai matsala mm. ba ya iya eh, federation ko ta yi abin karin ta zai wajen diplasma ma shugaban balan yana kokarin shi wani bisa ya ciwo bashi ba aiki biki salar kin shi sai sai balo bayiwa. E eh, to gwamnati kaɗai za ta taimaka balo babu wasu ƙungiyoyi da masu kuɗi kamar yadda ake gani a wasu ƙasashen waje. Yo ai laihin gwamnati mm. ne inda ya matsa kowa ya ɗoka dole a yi. Me yasa gwamnati ce ga abin da yake so ki mani bisa balo dole ki. Wato. To sai a ga ministoci su canye. Wani da doron da kaya ne. Kuma <laughs> ko na guda zai eh, Kaga eh. minister da support. Mm. Ka ga tsohon dan balo ne. Mm. Ba ya aiki can. In ta ɗoro ma bai san hanyar wurin ba. Me yasa za a balo? Kariba yanzu Senegal dukkan mambar da birokinsu. su. tsohon yan balo ne hmm. ba ruwansu sai a kawo ministry wanda bai san kobi amma basket handball volleyball eh, taekwondo kowa a kai wanda za a kawo a biro a ce ga ma'aikacin hmm. don mi in ka taho da furbulan ministry bai sauraron ka kayi abun hmm. to babu can an ce dama kuma sai da tsohon zuma ake magani eh, eh, na bajo bari to tun da bari mala abdu'in dawo ga na bajo na bajo shin ana kusantoku. domin a daidaita waɗannan matsaloli na ƙwallon kafa a wannan ƙasa ta? Na zo in ma wani hira na da mun kai an sosan dizinaf eh, abin eh, da turnuwa da lantant. Eh. So gudan ka bugatawa kufu na Togo. Sannan kun ce ce ekip din da ta ce ta shi sosan dizit. Mm. Ekip national. A da ta ta koma balo Abidjan. Mm. Ufota ya ce su. turnuwa da lantant. An ga can kun ce ai da sun ka komo daga shi an aka sace su babu kuma an balo babu kowa. babu kowa cikin yan balo babu eh. duk sun koma gida kun ce ce wai ce ku sake su an ka ce ah ka zama minista da sport wata sannan da muka tashi son 18 ah. general fe general bulan manga ah. shine an ka zo an ce babu ekip kun ce ta tattara su yadda an ka musu kuma a maida su doso hmm. ban san wata biyu ko uku mun kai doso muna stage école normal ha gudu daga doso din wata nan muku a ce sakin mu komo da sunan ka ka zo ka maida ma mun farfe Adam Haruna to kaji bun ka tai Abidjan eh, eh, Abidjan wurin tunuwa mm. haka mun kai premier match contre Togo to Nigerian da suke duk cikin dajin Cote d'Ivoire sai da sun sai da suka zo su ba ku kwarin gwiwa tun da sun dade ba su taba ganin equipe national ba su je ma eh. in equipe national tun su santo suna balo dan haka musu wani sisa yan cikin ruwa can wallahi ka gan su kana tamma sun Allah da ya wuce duk su yi bari abun nan su wanga ne loran foku ne sa'an nan eh. to ka gani da mun kashe balon din da mun kai premier match din da abun nan ufat da ya da mun kasa ba ka san dai kuddin ma abun nan sai dan ka ba da lisogation duka 1 million 500 saboda kowa san kanti ne babu wani bisab da director delegation babu kowa haka nan to mun ka kare wannan balo da mun ka zo kuma alumi nike ma mun balo kunce ya telefone ka ji wai ka ji eh. yanda eh. iko take da ya ce eh, iko kun je telefone za mu balo da da benin sai passport dina ya hadi da ya hadi shi tutu na sahel entrepreneur din sahel so ban balo na sahel na sai shi ada passport sai na wai hadi to beninuwa sun sanni da sun ga gan passport dina sai sun ka boye tunda benin za mu balo da ita mm. da sun ka boye ta in ba passport ban ya balo sai na zama na an ka ci mu su mai can mugu buga ga wani an ka ci mu daya zero ba sai kun ya talho ba ya ce a mai fasa dirijan da sun ka tai tare da ambalo na minister da da ya ga musu ya ce to nan da gobe da sahi karhe takwas yana so ya gansu yamai wanda bai zo ba ya san inda yake biya ko ya zamna ya kaya kaya can illahi abin da nake ma daga kotonu ku babu gudurun tilam sun ka shiga never suna ɲame kai witar ma suna ɲame sun kashi kashi sun ka bar ekip sai entrepreneur sai abin aka ce ya ce a tado mai entrepreneur na je ya ce bai da lahiya babu wanda na amsa mai na ce to shugaba ni dai ni annan babu kapitan babu wani ni kare na ni ne na fashu ya ce mai ga ya ce a ya ne balo da za ku yanzu da da da Cote d'Ivoire na ce wallahi ban san in muna yace su ya ce dan mi na ce yau da sahi na ji ufote aika musu kowa 250 mil mu kuma ga mu nan ko kudin kin a kai babu ya ce haba ce ya ce to ya cire abin da ambasadar a ba kowane juwar san mil to premier bi mu mun ka samu cote d'ivoire ni deuxième mitan sun ka ji mini nudi na sun ka taka an an mun ka kare deuxième match da mun kai da gana kuma ya ce a ba kowa san kimi mun ka ji da gana deux deux gana ta je gana ta je abun nan libi ta dauki coupe d'afrique to in ba match din nan da mun ka perda da benin ba da final za mu yi halmuki mu to ka gani yadda da yana ce sai iko sai iko kuma sai da kuɗi eh, to um, ina ganin um, um, bari mu dawo kan wani bangare kuma ina batun eh, eh, yadda ya kamata a maido da martabar wannan kwallon kafa a wannan ƙasa tamu uh, malam abdulrazak rafa kai wato mm, sananne ne a bangaren wato harkar kwallon kafa a wannan ƙasa tamu kuma ɗan jarida wato a harkokin kwallon kafa shin ya kake ganin wannan hanya ta maido da martabar kwallon kafa musamman wannan kungiya tamu ta maina ta yadda za ta haskaka a sauran kasashe mm, akwai hanyoyin magance wannan matsala eh, hanyoyi akwai su amma ka san aka ce shan gwada sai an race ko mm. hanyoyi suna da yawa amma kuma suna da suna da kamar suna da wuya mm. eh, wuya kuma ba ba yiwuwa bane ba mm-hmm. saboda kamar an ce formation a la base sai an koma an yi formation na yara ka gane ko mm-hmm. to amma kuma ita wannan formation sai da kuɗi mm. kuma ba kuma ba ba ita bane ke amganta ba mm. ba ita bane ke ke yin ta ba prive ne mm, to aiko akwai wadannan eh, ba wani wurare ba wani da yara ga maka ba wani ba wani payi wata ƙasa inda ke ita da ke da central formation prive ne ke yin ta nan garin an hwara ko hi sula ya hwara ko ya hwara saka sport oh. har da lakwal kaman kaman yara sai aka aka yi kiwon dukkan jiyar kap aka je aka zaɓi yaran wanda suka da bi ƙwararri ne bisa da kwal yanzu akwai wannan wuri ya mutu na biyu a ca ta samu da cemago a ca academy ita ma gatan dai ba samu ya take ba babu ne paske kuɗi ne ake tsaba ake sawa kenan sai mai zuciya kuma sai mai kuɗin kana iya ina da zuwa ta abinci za a yi ta matsalolin kasa ne za a yi ko kuma ta kwallon kafa za a yi kuma ai matsalolin kuma ga ba gane ba kace ma wanda ba ita ba hmm. ce n'est pas ta ba ita bane ba hmm. wani prive ne kamar particulier ne in kana da kuɗin ka in kana da kuɗi kuma ka san balo kake yi yi masu ya fara hmm. abin bai nisa ba ba ba dai ba shi goyon ba ba dai haɗin eh, kai to babu hmm. haɗin kai to kenan dole wannan abin sai an koma baz in ka wato daga tushe misali mali ka dauki example din mali ai su alabaz sun fati alabaz mali ko tiri duka alabaz suka fara da minim kade junior senior kuma su ne da yaran ne guda har zuwa kuma da Afirka ka gane ko to amma sai an sa tsaba kuɗi sosai shine fa shine problem din wannan Nijar ba na ce ma kuɗi ne fa ba lahu kuɗi ne ba wani abu ne kawai wai kai wani kawai wani duk wata tambaya kawai kuɗi ne to na gode mal abdo mi kake so kace ka ƙara a ni abin da nake so <laughs> eh, na'am in ƙara eh. saboda balon zan ce rafa ne eh. kuma ba yiwa sai muna sauran sati balo a ce a kiro yara ba yiwa haka nan hmm. ba yiwa hmm. salman shi shugabanmu na yan kwallon shi ne ke sa kayan gwamnati ya bada sai a iske babu kenan duburi ne yake ya kama a yi don dai na son abin kai a hita kumiya ko ba haka ba amma gaskiya Allah kawo mu minista da sufur mai san balo har yanzu shine matsalar mu a bar kawo mu dan siyasa dan Allah dan annabi shugaban kasa in yana jin mu mu supporter da bar kawo mu dan siyasa dan Allah ya kawo mai so mai son kwallon mai son kwallon tunda in dai ana kawo siyasa ko bana ibarace ba inda zamu wato eh, eh, matsalar kenan wanga abdulkarimin dan malam eh. conseil da ministre ki tahiya barin tona ma ita yau kashi sai je ci marafa muka je conseil da ministre ga abin da zani hadi bisa bado in muka je ga nabaju sai a kama in aka je conseil da ministre sai kamar sun yi baki guda sai a ce eh amma balo sai kaga an ce kuɗi sun hito haka ne ake shi wanga ba sa mai shi tunda jiya ki ya ishe kanshi ba a haka sai da shawara sai ka je ka durkusa na gaban ka shine abdul karimin da malam tun kayan sai da min kike iski ka biro to ga abin da za ka kama mana bisa balo da Allah muka je ga abin da za a hodi dole an aka je prime minister da saurare su yace eh lalle haka ne za a yi sai a taje ga an ce a ah, ai kuɗi sun yi to tun yanzu na ga abubuwa da yawa in ana balo sai ka kewaye ka ta yi primatir minister na zamani ka je ka nemo kuɗi saboda mi kai president an tanke president na na federation sai ka kewaye dami ka bi ta gindin ministir da wasu da da wasu abubuwa da makaraban shi aje a nemo to ba su taya an haka bado miliyan goma da kira za ka iske miliyan biyar. to yanzu kana ganin wato an ka saka kuɗi a cikin kwallo a wannan ƙasar tamu eh, wasa za ta yi je da ya kamata. wallahi ba mu ce mu. wallahi na ce ma ba mai ce mu kuma duk abin da ake zuwa sai mun tafi eh, akwai wata matsala kuma wadda nake ganin baran fara da nabasho wato ana ganin yawancin wasu kasashe sai ka ga wato turawa ne suke kasance musu eh, kocina wato masu eh, wanda suke horar da su shin wannan ci gaba ne ko kuma ja da ba saboda ba ta yiwa ne a ce kasar mu ta Nijar babu yan wasan da za su rike wato wata kungiya nabasho tsoho ni tsaya bare ina jira zai bani amsa zan zo wajenka zan zo wajenka malam ado ina zuwa zan zo jan ina zuwa zan zo jan ka eh, eh, eh, mm. kun kashe sohi duka cikin garin ga ina za ku <laughs> duk gubernama din su sohi na ina yara ba su wuce hudu ko biyar <laughs> wato kaji gaskiyan ka mm. shi bature in ana kawo shi sai an kawo shi tun shampiyona zai tashi ya gan duk kulob da suke balo duk ekip dinsu shi yana da adjuwan biyar ko shidda da suna bayan shi inga shampiyona ko goma su ce zaba mai yiwuwar su kawo yana gani shi ma na gani su masu na zaba sa gama ne to baturan ba dole bane sai mun kai inda za mun kai some a san na doki bature je kaushe wa in bature na samu miliyo goma ko miliyo ashirin na gida bai samu ko jika dari biyar ba ba aiki ba ta yi kun faske championa ne abun nan in gaya ma da babu minim da kade da yake gai adabi ne kuma da championnat scolaire ya sun yi balo championnat scolaire ita ce ba championnat national an balo an wasa to an kashe championnat scolaire to yanzu da sun ce sun yi kudi an yi club minim kare da abun nan dole na ka gani sai yanda yake cewa okay abun nan duk in ba federation ta yi exige parce que sun ce fifa ta ce fifa ta sai an yi minim kade duk kategori biyar na sai an aza su to babu club na civil da za yana da kudi da zai shi babu da sahel da olympic na sun karo da bukoki to ina ta ma don su yanzu sun ma sun kai wata uku ba su biya juwar ba to akwai matsala kenan eh, kenan da eh, makomar kwallon kafa wannan kasa ta mu yaya ni kuke ganin ta ni matsalan abun inda take kashe ni eh. sabudir championnat din ba ta da karfi hmm. ba ta da karhi kuma championnat wato gasa ta cikin gida ba ta da karfi to akwai matsala samu yan wasa ko ji maganin ma hmm. in mutum yake uban shi bauka ne in baka yi uban ka kashe ga dashi ya zaka samu asiri ba ta yiwa to in ba na gida mun ka doka ba ita championnat din duk abun da ta ta haihu shi ya kamata mu rike equipe national karhinta a ba juwar din na gida puisque ba mu da kudi mu ta professionnel din mu diba match da suke da komi kenan a ba da na gida shi professionnel in ya zo ya so bai so ba sai yayi shakin sai ya yi balo ya samu rishi bai kamata cewa ne faransa yake balo ya spain a sashi dan mi an san mu yake me ni gida in mun so wata biyu muna sa su stage shekaran nan da sun kai balo ina sun kai kwana bakwai ce sa su hotel an sa su hotel abincin da ba su yin gida shine suke ci hotel ka ga mutum ya kwatan abun nan nama da ina sai shi boko guda tumbi ya ce gina zai ta bai yiwa <laughs> na gode na bajo eh, mala rafa kaji eh, wato na bajo ina gani yana cewa rashin eh, irin gasannin cikin gida yakan sa ba a samun a gano yan wasa ta yadda za a zaɓi yan wasan da za su wakilta kasashen wasannin kasashen waje na ƙasa da ƙasa haka shin haka ne to kamar da an yi zancen kamar coach antanel ko eh wannan na yashe kuma inda ce gaskiya yawanci sai ka ga baki an son a kawo bature ya yi kocin ɗin eh, ƙungiyar 'yan ƙwallon kafa ta ƙasa a wasu ƙasashen Afirka. Ni wannan fanni gaskiya ban mayar da shi ba paske idan ka ɗauki misali kamar Harun Dulla hmm. eh, shi fara kai mu kuma da kan kuma da kuma da Afirka. 2012 mene ina hujja canza shi ina hujja ai ai nasaru ai nasaru shi nasaru ya ya din shi shi hmm. na wajo an yi sije ifshe an yi waye ne ko an yi peter an yi close an yi wani school duka dukan nasaru ne ba su kawo mu komi fi lahi kenan kuma ba dole ne a ɗauko kuma a kashe kuɗi kuma babu kwalliya mai tabiya kudin samu ba 2012 ya kai mu kubu da afirka 2013 ya kai mu kubu da afirka to me yake nema ni sai ce kawai ba mu kai ma fiske yanzu an kace ka kawo coach kasan su biyan su ma ba karamin kuɗi ne ba miliyan goma ne zuwa sha biyar ishirin farmuwa. alhali kuma muna iya samun waɗanda kocinan da za su yi. minister ɗin da bai defend ɗin budget ɗin sport ba a conseil de cabinet conseil de minister. ya za yi shi zai defend ɗin abin ɗin salar ɗin antarnar. tunda da in za a kawo a yi. in za a yi rikicin antarnar na ibn sunar hmm. ai ba federation ba ce ba minister ne ita ne cikin cikin budget ɗin ita ne to kai minister wanda na sport wanda baka baka ka kasa ma defender din budget ɗinka to kai kana kana defender din budget din wai abin ga salary din entrepreneur akwai matsala akwai matsala mun akwai matsala eh wani kawai kawai sayan falafin ni kai ga gani na kawai gaskiya a bar su a bar ma neman a bar musu eh tunda namu sun ai sun san ba suna iya suna ma iya yo yo in ji ake bala a kai su je su dawo me asu ma mutane ne kamar saruko suna da ilimi a kai su nuri su je su komo amma ba eh sai a ce a ah, dole kawai tana an ga kutubuwa tana da wannan tana da in ma kawai ai ba haka na mane ba ba haka ne mane ba eh, malam abdu shin akwai abin da za ka kara kan zaben kocin ah, bature haka zaben kocin bai yi ba mm. harun dole aka ba shi kula ba a biyan shi dami ai kasa ce doka wata shekara an taba kira frederic gaban tanja ya ce nawa ake ba sare ce kaza ce ko ba eh, frederic haka nan an aka kira coach ikib national ba a ba shi ko dala kuma ba ka da kalamin kuɗi sai a ce kare na mutane dami mm. dami don yana dan kasa to wancan da aka kiro aka biya shi ba dan kasa shi ya zo ya aiki ne dami gwamnati zai kira antrenar ya ce to ni ne za na baka kaza ni ne za na baka kaza tai kai dole kai tun da kasa ka ce kuma ma'aikacin gwamnati kake ba federation ba to yanzu makomar kwallon kafa ya kake ganin ta ta haskaka ta haskaka ba ta da wuya eh. zancen na bajo ne eh. yanzu na baro ana sahal olympic eske ana samun reset jika ɗari mil ba a samu yanzu na baro ana sahel olympic start kullum mu ne babu wasu baki masu zuwa kallo kullum mu ne to ko yan kasar su ma ba su kallon wasa kenan ita eh, championat ta kai di kurajen kowa championat ta kai di kurajen kowa inda an san mine ne ni kan kaina na haka jin zahiya ne za a yi balan ga ta tashi da Allah kullum ko Allah nake ya za a yi balan mu ta tashi mine ne muharin mine ne dalili balo za ta kwanta ta ma kwanta ko eh ta ma ta so ce zo ake so ya ne za a yanzu mu ta dota shine nake shine muke so mu je shawarin shine muke so mm. ko shawarin da za a yi balan ta komu. Eh. a hidda harkar sa rai lokacin nan duk bala'in in ka zo ran sai ka biya babu wani lablabi sai ka biya kai balo ba in da talauci nagode ina gama eh, eh, balo tun daga shiga daki za ka diba menene za kwanci ka ga yanzu president kima na ligilige ligi me ke gare su ga federation su kai kwanci sai ta bada ta ba su to ya za a mi lo eh, komi sai federation mala rafa kwalliya eh, yan wasa yan wasan kwallo a wannan kasa mu wato aikin su yana biyan su wato sana'a su tana biyan su suna da kuɗi suna da kuɗi tunda suna da kuɗi tunda ka san yau in ba su in ba biya su ma shi ya ga ba su ma balo eh. yabon ya zama kamar kamar profession haka nan ma ne kawai ba kamar da bane ba hmm. yanzu suna da kuɗi eh, kuma kuɗin ganin Nijar suke so eh ito eh, kuma suna da kuɗi amma kun babu eh. babu katabus cikin harka gaskiya sai sai hankali abin da ya bani mamaki yanzu a ce yi balo ko dibuwar ka dawo Nijar a ce baka baka e balo kenan can kulub kinka baka balo furo a ini so uku ke intarama. tarama yayi da sahi yayi da rana yayi da marici furo kuma akwai abincin da likita ke ce a mashi. Hmm. a bashi akwai abincin akwai kulawa ta musamman dole ne kai balo ya za a ce da Cote d'Ivoire da zuwa Niger mi balo kadiba wa yan balanga da suka zo da suka ci mu shidda otal kin ga mai tsada suka sabka suka huta ba ka zuwa jinsu gwamnati ya zo ci menene kuke so menene shi gwamnati kira yake nasu ya ce ku zamana mi kudan kasa ne mi kuke so kenan haka dai ta kamata ma ai ma yan wasa yan wasa tun da isu muhammadu ya shiga presidency ba taba kiran bai taba kiran supporter ba ce wa menene matsala da sun tashi kumkumkum sun tahi su kira mu mu baje mu yan kasa ne kamar shi sai mu ce kai matsala balo gata gata gata in ba su gama mu mun ga maka an taba kira na tare da tanjanin cika abu kaza ne babu to kaje magana ga yaro ku zo dogon turanci tun da isu ya kama ba mu taba doka audience ba da shi bisa harkar kwallon duka bisa harkar support dai tun da isu ya doka har yanzu ba wanda taba cewa kai ka a kira siportar shugaban kasa ce na so gansu menene matsala daga mu sai shi billahi laji da sai mun warware ta Allah da komi zai zo da wallahi komi zai zo da eh, to wasu matsalolin da kwallon kafa mu turanci wanda muke da kai gwada gwaza mu ga eh. mu shi kai sai ka dauki konsanye wanda a shekara ma ba ka ganin su kuma su ne konsanyen kana balo a shekara bai ganin su wai sai ka zo da dan kaye wajen balu a kwansayin eh, ne a harkar support sai ka zo ka yi zamani shi kenan a baka wuri mai kyau ka zauna kuma billahi lazi ba kai rafor ka ce ga abin da ake ciki ba su iya ga mai komi duk wanda ya ɗauka kwansayin president in dai harkar support ne wallahi ba su ga mishi kai minister ma bai ga mishi ya ce ga abin da ake ciki ya tsallake prime minister ya ce wallahi shugaban kasa ga problem babu kullun cikin duhu miki kullun cikin matsaloli ina gode malo abdu eh? eh, eh, malam na basho muke ga ina kiran ko na karshe a game da neman makoma ta gari ga wannan kwallon kafa ta wannan kasa ta mu a gurguje ci da na na karshe abun da nake so ga a Niger da manyan mu duka in ba a kama juna ba a yi kan dawo guda ba ta wa. ba ta wa don aiki na hawa aiki na sai kowa sa hannu a tashi na gama yadda da mu ce kuna a wannan ministers abincin da muke cin mena mu ba wai otal muke ci ba ya madan ya bugu mace mu abinci mm. sai minister ma ya taba kuma in in juwar ya ji bai da lahiya na so na an kawo mamaci din mm. na da kace neman garba bai waka a gurguje a gurguje mm. muna lome ne jagundi 40 degree da fever ni maricen ne sai na buga foto kawai ya ji lalanda ma ce balo kun ce trezor yace telefone la situation de l'équipe an ka ce jagundi 40 degré de fiyar na ba a poto foto kafa ya ce babu mena ce ye ce a bashi jagundi aka bashi ce jagundi ko pele in ji kan mutu bisa taron din da a ce ka komo ba kai balo to daga can ne 4 degré sun kawo hadi ba kai shi likita <laughs> yayi mini fasa talfo ya ce na bajo kai ko an yanke kafa guda na san kalan balo ne ce wallahi junior ne ce su sai mini sabo wanga ya bata na bashi minister ko delegate ne sannan na gayan na Musa yanka abin da ban yi wudi minute wanka kama da januwar uku kashi yadda muka balo muka ce yan din na amal in babu shi gaban kasa iko sai an ji hannunta tana da nauyi in ba ka ba ta wa babu eh, to eh, eh, rafa ina ra'ayinka na karshe kan wannan makomar kwallon kafa musamman wannan kungiya ta maina kai mamma da ka san wani dogon jawabi ni ko na ce ma ba dogon jawabi game da balo ko haka ne ko ba dogon jawabi kawai naira ce kawai kuɗi ne kawai kuɗi ne kawai eh na gode <laughs> eh, eh, malam abdu kira na ƙarshe a kira na ƙarshe ni shugaban ƙasa ne ni kawai nake ta ya kama mu da Allah da Allah ya kama mu ya taimaki support ya tado shi muna da yan balo muna da komi wala shugaban ƙasa yau da yayi tsaye ya ce ayi haka za a yi sai ka komi ya daidai Na gode, na gode, muna fata wannan kira zai je ga kunnuwan da ya kamata su saurara musamman ma a game da eh, ci gaban kwallon kafa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Ka um, mutane suna ganin cewa ya kamata a saka kuɗi sosai kuma a mai da hankali kowane ɗan ƙasa ya kawo tashi gudunmawa wajen kawo goyon baga wannan ƙungiya ta mu ta kwallon kafa ta maina ta yadda za ta haskaka. Ya kamata duka hukumomin da suka shafi wannan batu na kwallon kafa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar da ma wasannin motsa jiki su mai da hankali ta da taimakon magabata malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan muhawara mun samu mala abdulrazak rafa dan eh, jarida wasan kwallon kafa kuma wato masanin kwallon kafa a Nijar da malam jibrila jambala mega wanda an kafi sani da nabajo tsohon dan kwallon kafa na ekipo maina a wannan kasa tamu da kuma mala abdo wanda yake ɗaya daga masu shawara kungiyar kwallon kafa ta maina a nan ɗakin magana ni malamin ma'ada da taimakon can bayanu ne muke ce da ku a huta lafiya.